خاتم النبيين وأشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور بيان الكوم مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مولى jaddada saduwa a wannan yammaci na talata yammaci mai albarka tara shekara ta 1445 hijiriya wanda kuma yayin muwafaka da 19 watan uku shekara ta 2024 miladiya to alhamdulillah Allah ubangiji subhanahu wataala muna gode masa wanda ya sake jaddada mana saduwa a wannan lokaci domin ci gaba da karatuttuka masu albarka a wannan a wannan masallaci mai albarka masallacin Sayyidina Goni Durma wanda yake nan kasuwan shanu Allah ubangiji subhanahu wataala muna roƙonsa Allah ta karɓi azuminmu da ibadanmu da karatuttukanmu da sallanmu marasa lafiya daga cikinmu Allah ta ba su lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya rahamce su mu kuma Allah ta ya kyauta tana mu makoma mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam a daidai wannan lokaci muna jajanta wa ƴan uwanmu wanda wato na garken blog wanda gobara ta same su a jiya ta bata musu abubuwa da yawa gidaje ta salwanta dukiya har ma wasu suka rasa rayukansu wasu suka jikkata muna roƙon Allah ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya gafarta waɗanda suka riga mu gidan gaskiya cikin su waɗanda suka ji rauni Allah ta'ala ya warkar da su ya ba su lafiya hasara da ta same su Allah ubangiji ta'ala ya maye musu gurbinsa da abin da ya fi su alkhairi duniya da lahira tsotsai da bala'i ga baki ɗaya Allah ta'ala muna roƙonsa ya ɗaga wa al'ummar musulmi ga baki ɗaya mu a nan Borno Najeriya da kuma duk inda musulmi suke a faɗin duniya albarkacin wannan wata mai albarka watan Ramadan. Alhamdulillah muna tafsiri har ila yau a cikin surat Ar-Ra'd. A jiya mun soma bayani kaɗan a cikin faɗin Allah ta'ala an zala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun bi qadariha lokaci ya gabato mana ba mu samu mun yi karatu a ciki ba. insha Allah ta'ala za mu nemi malamin sake karanta mana ayoyin kuma mu yi bayani gwargwadon abin Allah ta'ala ya sawaka mana na'am bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا طاغيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وسلم وبئس المهاد صدق الله العظيم ما شاء الله تبارك الله أن أنواع مسلمي وبنجي سبحانه وتعالى إكيتشي وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل الزبد الرابية وأن آية أتشكمت أبنجي سبحانه وتعالى yana ba da misalai cikin abubuwa guda biyu manya-manya misalai kashi guda biyu misali na farko shine faɗansa anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha fahtamala as-sayl zabadar rabiya misali na biyu shine daga faɗansa wa mimma yuqiduna alaihi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mislu to misali akan menene shine malaman suka ce misali akan imani musulunci da kafurci, ko kuma imani akan ilimi mai kyau mai haske mai albarka da kuma jahilci mai duhu ko kuma misalin mutumin kirki da mutumin banza duk waɗannan sun shiga a cikin jerin misalan darussa da wannan aya mai albarka take bayani a kai. Ubangiji ta lake anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha shi Allah ta'ala shine da cikakkiyar ikonsa ya saukar daga sama ruwa ruwa mai albarka ya sauko daga sama sai wannan ruwan cikin ikon Allah ta'ala ya yasa fasalat awdiyatun ƙadariha, sai yasa wato ainihin ƙoramu magudanar da ruwa kowane wuri ya samu ya ɗauki ruwa ruwa yake guduwa a ciki yake bi daidai gwargwadonsa babba yake ɗauke wuri babba wanda yake da faɗi yake ɗaukan mai faɗi ƙarami kuma yake ɗaukan wuri a ruwa kaɗan kowane magudana kowace hanya kowane ƙoramu yake ɗaukan daidai gurgudunsa shine fasalat audiyatun bi qadariha audiya nan jami'i ne na wadi aka ce wadi shine wajen da ruwa yake ƙuraro yake bi magudanar ruwa ko kuma a ce hanyar da ruwa yake bi fasalat audiyatun sai waɗannan magudanar da ruwa ko kuma ƙoramun da suke gudanar da ruwa ruwa yake biye wurin kowanne ya samu ya ɗiba ya ɗauka daidai gwargwadonsa fahtamala sailu Zabadar rabiya sai shi ruwan da ya samu zama ya cika wato ainihin ya ɗiba tare da shi ƙumfa da dauɗa wanda ya kasance yana sama fahtamala sayl shi ruwan nan da ya zubu da ya kuraro innan da ya taru sai ya samu ya ɗiba ya ɗauke tare da shi wato zabad aka ce zabad shine kumfa da dauɗa da ƙazantar da ruwa yake ɗaukawa yake tura shi a sama an gane da kyau in ka kula duk lokacin da aka yi ruwan sama in dai ruwan da ne to haka yake faruwa za ka ga ruwa in ya gudu ya kuraro duk inda yake ruwa yake tsayawa yake taro a wurin za ka ga sa ga kumfa ga datti ga ledoji ga abubuwa marasa kyau ga itatuwa ƙanana ƙanana da gaci-gaci nan dai abubuwa marasa kyau duk suna sama mai kyau kuma za ka ga yayi ƙasa to haka siffa ko kuma misali na farko shine misalin mu'mini wanda yake ɗauke da haske daga wurin Ubangiji subhanahu shi shine irin wannan ruwa mai kyau lokacin da zai ƙwararo shi ruwa mai kyau zai zanna a ƙasa wannan ƙumfa da dauɗa da dattin da ya yi sama shi kuma wannan misali ne na kafirci ko zalunci ko kuma duhun jahilci za ka gansa ya yi tudu ya yi sama da kumfa-kumfansa da datti-dattinsa. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله مثال نبيكم شيني مثال معادني wanda maƙeri, yake bubbuga wuta yake hura wuta zai sa karafuna in ma dinari ne ko azurfa ne yake so ya kone ya tace ya fitar da mai kyau ya kire mara kyau to kaga idan ya hura ya kunna ya sa karafuna din nan ka ga wato ainihin wannan datti mara kyau din nan zai yi sama mai kyau din nan kuma sai yayi kasa sawa'un wato ainihin na zina na ado irin su dinarai azurfa da makamantansu ko kuma iri abin da ya kasance kwanuka kwano ne ko kuma wato ainihin ah, faranti ne ko kuma a ce wani kofi ne ana so a yi sa ko kuma menene duk wani abin da ya kunshi wani in kwanuka shi ma dai lokacin da makeri zai kunna wuta zai ƙone su za ka ga mai kyau zai yi ƙasa mara kyau da ci kuma zai yana sama shi ne wanda ana bubbuga shi ana kone shi ana kire shi saboda ah, a haftar da abu a fitar da mai kyau daga cikinsa shine ma'ana wa mimma yuqiduna alaihi finnari, nari ibtigha'a hilyatin ana kashe shi da wuta ana hura masa wuta ana kone shi da wuta saboda ibtigha'a hilyatin domin wato ainihin a fitar da abun wato na ado irin su dinari ko azurfa ko makamantansu aw mata'in ko kuma ya zamanto wato awani wato kwanuka abubuwa ne wanda za a yi amfani da su na yau da kullum a cikin gida shi ma da idan aka kura aka kunna aka kone da wuta zaka ga mara kyau zai yi sama mai kyau zai yi ƙasa aw mata wa ma yuqiduna alayhi fi an-nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in yake zabadun mislu shi ma yana fitar da wato ainihin datti da kazanta irin wancan da ruwa ya fitar an fahimta da kyau to shi ma wannan shine misali na biyo misalin gaskiya da bata misalin ilimi da jahilci misalin imani da kafirci misalin aiki nagari da aiki mara kyau dukkaninsu shine irin misalan nan guda biyu kisa Allah ta'ala yace kadhalika yadribu Allahu al-haqqa wal batil da irin haka ne Allah ubangiji subhanahu wataala yana da misalin gaskiya da bata haka zaka gane su zaka fahimce su fa amma zabadu fayadhhabu jufaa amma shi wannan kwamfa ko datti ko ƙazanta ɗin nan zai tafi ne a banza ba shi da amfani wa amma ma yanfa'un nasa amma shi kuma ruwan nan mai kyau wanda zai yi amfani da mutane ko kuma wannan azurfa ko dinari ko kuma kwanuka da aka yi karfin mai kyau din nan shi kuma fayan kusa fil zai zanna ba zai tafi ko ina ba za a samu amfanin sa ai amfani da shi kadhalika yadribu Allahu al-amthal da irin haka ne Allah ubangiji subhanahu wataala yana bada misalin ya bayyana su saboda a fahimce su saboda a gane su so kuma kullum waɗannan misalai na alqur'ani mai girma idan ake so a hankalce su a aje hankali a sa zuciya a natsu a yi imani a yi ilimi haka Allah ta ya faɗa wa tilkal amsalu nadribuha halin nas وما يعقلها إلا العالمون ga su ikan misalai muna ta buga su mu bada misalin wannan mu bada misalin wannan mu yi kaza kaza saboda a fahimta amma ba wanda zai hankalce su ya fahimce su sosai sai wanda yayi alaka da karatu yayi alaka da ilimi an gane da kyau to wannan aya kamar da muka faɗa a farko ubangiji subhanahu wataala ya kawo ta maqsudi shine buga misali saboda a fahimci gaskiya da ɓata, a fahimci imani da kafirci. Yadda ruwa idan ya ƙuraro ya zo ya taru, za ka ga kwamfa da ƙazanta da datti zai yi sama, ruwa zai tara shi ya yi da shi tudu ya yi da shi sama, wani lokaci ma za ka gan shi ne mafi yawa, shi kuma ruwa mai kyau zai yi ƙasa. to haka shine misalin gaskiya da bata in ji Sheikhul Islam Sheikh Ibrahim Inyas Al-Kaulahi Allah shi kara masa yadda a cikin littafin sa fi Riyadut Tafsir yake cewa wannan misali ne tsakanin gaskiya da bata dan saboda ka fahimta duk inda mutane suke to zaka ga cikin biyu akwai gaskiya akwai bata akwai waɗanda suke riƙo da gaskiya akwai waɗanda suke riƙo da ɓata akwai wanda suke riƙo da ilimi mai kyau ilimi nagari da shi suke bautata wa ubangiji subhanahu wataala akwai kuma wanda iliminsu a garwaye da duhu da jahilci to in kana so ka fahimce su shine misalin su shine misalin wannan ruwa da ruwan sama zai tara shi to haka za ka ga gaskiya da ɓata za su taru wani lokaci a wuri guda sai ka ga ɓata batsin ɗin nan sai ya yi sama ya yi tudu wani lokaci ma wanda bai sani ba ce ai nan su ne sun fi ƙarfin hujja ai su ne sun fi imani ai nan su sun sun fi gaskiya saboda an ga suna da yawa an ga suna da tari an ga muryansu ya fita sai a ga wanda suke da gaskiya kuma yawansu bai kai can ba saboda wannan kumfa wannan kazanta wannan dauda ya rufe su a sama amma kai hakuri kar kai sauri jim kadan wannan kumfa wannan dauda wannan kazanta ba za ka same shi ba zai bace shi kadai ma zai zama babu shi sai ya zaman to wa amma ma yanfa'un nasa fa yanfutu fil ard sai ita gaskiya haske imani ilimi na gari shine wanda zai tabbata a akan ƙasa mutane za su gani mutane za su fahimta da shi mutane za su amfana ita ƙarya komai nisanta komai yawanta lokaci ne da ita ba za ta daɗe ba za ta ɓace za ta tafi ita gaskiya ita ce wanda za ta dawwama ana fahimtar abin da nake nufi shine ma'ana wa amma ma yanfa'un nasa sayan fil haka a cikin halaye a cikin wato ainihin ibadat da ayyuka na gobe da kullum kamar yadda Sheikh Mu'ajiba yake faɗa cikin littafinsa Al-Bahr al-Madid a wajen ishara yake cewa wannan aya ishara ce jan hankali ne ga mutane a wajen kyautata ayyukansu da yin aiki da ikhlasi saboda neman yardan Allah misalin mutumin da yayi aikinsa saboda neman yardan Allah da ikhlasi da natsuwa shine wannan ruwa mai kyau da ya taru yayi ƙasa wanda ya yi aikinsa da wasu ainihin da riya'i da neman yardan mutane da burga mutane da wata manufa ta duniya shine misalin wannan kumfa da datti da wanda ya yi sama zai yi wani ɗan lokaci ne sai ka gansa ba sa nan fa amma zabaru fa yazhabu jufa'a ana ana gane abin da nake nufi saboda haka wannan aya take koya mana na farko shine murungumi gaskiya mu kasance tare da masu gaskiya kuma ita gaskiya za fa a fahimci malamanta a fahimci waɗanda suke irke da ita game da halayensu ibadansu haskensu nurinsu riko da addini na yau da kullum wanda suke rike da shi kuma za ka komai nasu suna yi ba saboda wata manufa ba suna yi abunsu saboda Allah an fahimce ni da kyau shine ma'ana kadhalika yadribu Allahu al-amsal sai ubangiji da yake lillazina istajabu li rabbihimul husna haka kuma hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada a cikin sahihul bukhari da muslim daga hadisi na sayyidina abu musa al-ash'ari manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa matalu ma ba'athani allah bihi min al-huda wal ilmi kamathali ghaythin asaba ardan فأنبتت الكلأ والعشب الكثير فانتفع الناس وكانت منها أرض أجاجب amsakat alma'a annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin wato ainihin abunda Allah ta'ala ya tura ni da shi na ilimi da shari'a shine misalin ruwan sama da Allah ta'ala zai tura shi wa mutane a cikin ƙasa misalin ruwan sama ne wanda ya zo jewa sai wannan ruwan sama wani tsayi wani lokaci ya samu wata ƙasa mai kyau turɓaya mai kyau wannan ƙasa wanda ya jiƙa ta ita ma ta samu ta sha ta ƙoshi ta riƙe ruwan ta fitar da tsiro ciyawa ta fita dabbobi sun ci mutane sun yi noma an ci ruwan da ya soko mutane sun samu sun sha daga gare ta ƙasa ce mai albarka turɓaya ce mai albarka tana riƙe ruwa tana ba wa mutane su sha tana fitar da tsiro a yi noma dabbobi su ci daga gare ta wannan ƙasa ce mai albarka abbata filkala a wal ushbal akwai kuma wata ƙasa in aka tura mata ruwa ita za ta riƙe ruwan ba za ta fitar da tsiro ba ba za ta ba wa dabbobi su sha ba mutane ba za su samu ba ita za ta shanye ruwanta innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an wato ta yi tudu ba ta riƙe da ruwa ba ta fitar da tsiro kaga irin wannan ƙasa mutum ya zanna wurin ta ya shiga uku an gane da kyau akwai kuma wanda in ruwa ya zo mata tana ɗaukawa daidai gwargwado tana fitar da abu daidai gwargwado ba yawa za a ɗan sha kaɗan a ɗan samu ta cire tsiro kaɗan dabbobi su ɗan kaɗan lokaci kaɗan ya riga ya ƙare albarkanta bai kai na farko wancan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce wannan shine misalin abin da Allah ta'ala ya tura ni da shi na ilimi da shiriya da kuma wato ainihin haske zai shiga a cikin zukatan bayi akwai wanda za su ɗauka su amfana da shi ya yi musu amfanin duniya da lahira su ne mu'minai misalinsu shi ne misalin wancan ƙasa na farko wanda ta samu ruwa ta riƙe ita ta amfana ta fitar da tsiro dabbobi suka amfana mutane suka amfana an sha daga ruwanta kowa idan yana cikin wannan ƙasa yana jin daɗinta saboda albarkata saboda alkhairanta haka mu'mini idan imani da haske da tsoron Allah ya shiga jikinsa zai zamanto yayi wa kansa amfani yayi wa al'ummarsa amfani haske ne zahiran wa batinin shi amma shi munafiki kuma shine misalin sa wannan kasan da ta kama ruwa ta shanye diyawa ta fitar da kadan ta hana tsiro bai fita diyawa ba ya fita kaɗan. wanda ya fita daga cikin ta ma da kyar a samu albarka a ciki to haka shi munafiki shi ma duk inda yake amfaninsa da alkhairansa da jinkan nasa abu ne wanda yake ɗan kaɗan wannan ma in ma an samu wanda yake da ɗan amfani an gane da kyau wanda gwantan kuma wanda ba ta riƙe komai ta yi tudu ba ta riƙe ruwa ba ta fitar da tsiro shine misalin kafuri wanda shi kuma ba shi da amfani ba shi da alkhairi ba na gaba ko na baya ba shi da komai to wannan hadisi da yawa daga cikin malaman tafsiri suke alakanta ma'anansa da wannan aya saboda kowannen su yana bada misalin haƙiƙa na wato ainihin ilimi da jahilci haske da duhu imani da kafirci aiki nagari da aiki mara kyau Allah ubangi ta ya ganar da mu kazalika yadribu Allahu al-amsal Allah ta'ala ce lil ladina istajabu li rabbihim al-husna wal ladina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahum ma'ahum laftadaw bihi yace lillazina istajabu li rabbihimul husna lalle waɗanda suka amsa wa ubangijinsu subhanahu wata'ala suka amsa wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kiransa sun musulunta sun yi imani sun yi aiki na gari sune allazina istajabu li rabbihim to waɗannan da suka amsa kira sun yi imani inji ubangiji subhanahu wata'ala ke cewa a gare su mun tanada musu kyakkyawar makoma ita ce alhusna kyakkyawar makoma malaman suka ce kyakkyawar makoma ita ce aljanna kamar fadin Allah ta'ala lilladina ladina ahsanu alhusna wa ziyada wa yajzi alladhina ahsanu bil husna duk inda alhusna ta zo galibi ana fassara ta da aljanna saboda haka Allah ta'ala yake cewa waɗanda suka amsa kira sun yi imani sun musulunta sun yi aiki nagari daidai gwargwado to sakamakonsu a gobe ƙiyama shi ne gidan aljanna. Sai ce, wallazina lam yastajibu lahu, <clears throat> amma waɗanda ba su amsa kira ba, kiran Allah da manzonsa sallallahu Alaihi sallam, waɗanda suka butulce suka kafarta, yake cewa lau anna lahum ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bi. Tsaban hasara da za ta same su da ake a can kiyama lokacin da suka san su a cikin wutan jahannama tana kone su tana cinye su da ake suna da cikan ƙasan nan gabaki ɗaya na arziki na dinari cewa su ba da wannan a matsayin su kwace kansu daga azaba su yi belin kansu daga azabar Allah da dukiyan da ta cika ƙasar nan duniyan nan gabaki ɗaya da ce suna da irin wannan dukiya da za su bayar saboda su yi belin kansu law anna na ma fil jami'an gabaki dake wa mislahu ma'ahu kai ba kawai ƙasa ɗaya bane Allah ta ce kwatan kwacin sa irin sa ayi dobulin nasa ayi tamusin nasa ƙasa akan ƙasa duniya akan duniya a ba su sun ga kansu a cikin wutan jahannama sai a ce da su kai za ku ku yarda ga irin dukiyanku da ta cika muku duniya irin kazan nan ku bayar ku fita daga wutan jahannama Allah ta ce da za su yi sauri su ce a bayar mu fita ina ji an gane abin da nake nufi kamar faɗin Allah ta innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa law iftada ulaika lahum azabun alimun wa lahum min nasirin yake idan da za su ba da cikan ƙasar nan duniyan nan su cika ta da dinari zahab dinari su cika ta saboda kawai a cire su daga azabar Allah ga irin abin da za su ba Allah sarki ba ruwanmu da abin da za su bayar ba za a ba za a karɓa ba balle ma a shan in babu kuɗi kawai dan misali ne yau ma la malun wala banun إلا من أتى الله بقلب سليم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة babu wani abu da ana ce da shi wanda yayi kama da abun da ana ciniki a kansa babu shi a kiyama wai wani abu da yayi kama ana ciniki a kansa nawa zaka sayar nawa zaka sayar ga abun da zan bayar duk anan duniya ne a can babu inna ma hiya alhasanatu was sayyi'at kyawawan ayyuka da munanan ayyuka su ne ababen ciniki a can ina ji an ni da kyau saboda haka Allah ta'ala yana bayyana wato irin hasara mai girma da take jiran wanda ba su amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama ba wallazina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi wato da kaddara da ake suna da abin da suka mallaka irin cikon ƙasa. wa mislahu ma'ahu ko kuma irinsa dabulin nasa Allah ta'ala ce lafta daubi da za su bayar da shi saboda su kwanci kansu ulaika ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad Allah ta ce waɗancan kan wajen zaman su wajen makoman su na dindindin shine abin da ake ce da shi jahannam shine makoman su shine abin da yake jiran su tur da ita inji ubangiji ta'ala in ta zamanto ita ce wurin zama ulaika ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad da ita in dai jahannam ne a ce wai tana ce ma bismillah bismillah marhaba marhaba marhaba ai mutum ya tabe duniya da lahira to su hakan ne jahannama tana cewa hal min mazid yawma yaqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid kana cewa ya Allah akwai ƙari ne ai muna buƙatar su zo su zo su zo akwai inda ana maganin su Allah rufe mana asiri saboda haka babu ni'ima da ta kai ni'imar musulunci babu ni'ima da ta kai ni'iman da kawa gari tana cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ka rungumi alqur'ani mai girma kayi azumi ka kula da sallanka wannan ni'ima duk ni'imomi da kake ji da su bayan bayan ta ita saboda ba siyanta za a yi ba ba dabarar mutum ba ba wayonsa ba ba gatansa ba ba ƙarfinsa ba Alalan Allah ta'ala ne da kyautansa ya ba ka ita ka to musulmi saboda haka mutum yayi tinkaho da musuluncinsa yayi tinkaho da addininsa ya koya ya sani ya koyar ya riƙe shi wannan shine mafita duniya da lahira na'am sai aya ta gaba bismillah أفمن يعلم أن إنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب لو بنجي سبحانه وتعالى يبادى مثالي أكن gaskiya da إيماني imani sai ya bayyana a wannan aya waɗanda za su hankalci wannan misalin afaman ya'lamu zina unzila ilayka min rabbika alhaq kaman huwa a'ma shin wanda yana da sani cewa da aka saukar maka na alqur'ani mai girma din nan gaskiya ne tabbatacce daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala shin wanda yake da sanin haka zai iya zamanto daidai da wanda yake makaho ba makanta na ido ba makantar zuciya wanda basirarsa ta buɗu ƙwaƙwalwansa ta buɗu ya samu haske a cikin zuciya ta yadda ya fahimci cewa wannan addini wannan alƙur'ani mai girma tabbatacce ne daga wajen ubangiji subhanahu wataala Shin wannan zai yi daidai da wanda zuciyarsa ta kekece ta yi duhu ta makanta ba ya ganin komai ai ba za su taɓa zama ɗaya ba ina ji kun gane da kyau wannan istifam ne tambaya ce ta inkari ta jan kunne dan a nuna maka bambanci tsakanin wanda ya musulunta da wanda bai musulunta ba wanda ya fahimta da wanda bai fahimta ba kamar yadda ka san cewa wanda yake da basira yake da gani yana ganin tsarari da wanda baya gani ba rasu daidaita ba haka wanda ya musulunta ya yi imani ya rungumi musulunci da wanda ya karyatar ba rasu daidaita ba wasu malaman tafsiri suka ce wannan aya ta soka ne akan sayyidina Hamza ibn Abdul Muttalib Allah ya kara masa yadda da Abu Jahl lokacin da Abu Jahl ya tsaya a gaban annabi ya zazzagi annabi har ya dauki wani abu ya jefi annabi da shi na hamza a lokacin bai musulunta ba amma da ya ga wannan abu da idonsa ya kasa yin haƙuri wannan wani irin cin mutunci ne za a yi wa wannan bawan Allah laifin me mene yayi dan saboda ya kira mu zuwa ga mu wa Allah shine har za a jefe shi har za a buge shi yake ba zai yiwu ba bai san ma lokacin da ya bugi Abu Jahal ba yake zaka bugi Muhammad alhali ni ina tare da shi a cikin addininsa hala ya musulunta yace atadribu muhammadan wa ana ala dinihi zaka bugi muhammad ni ina tare da shi wallahi baka yi sama sai ya fara dukan abu jahal har gudu yayi abu jahal sai ya ce ya wa rasulullah kai hakuri wannan bai isa ba ya taba ka a gaban mu sai annabi yake da shi hamza da ka zakata ki dukan sa ka san abin da ka faɗa Yake me na faɗa yake kace atadribu muhammad wa ana ala dinihi yake na faɗe ta yake ka to ina kanta ya rasulullah haka za musulunta dan ba sa yarda larabawa na kwarai, ba sa yarda da kin mutuncin dan uwan nasu a zalunce shi a bisa ga yana da gaskiyarsa yana da wannan nasa ba irin jama'a duniyar mu ne yanzu ba da aka kiskashe ƴan uwansa musulmai ba iyaka kuma kasashen musulmai sun kewaye amma babu kasan da ta isa take a taqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah kuma duk abun ta kai shi kasashen musulmai ne amma kuma gashi suna ji suna gani sun kasa yi wa ƴan uwansa musulmi abun da ake ce da shi alhamiyya wato ba za ka yadda ba a cuci ɗan uwanka a gabanka wannan duk mai hankali idan yana da zuciya ba zai yarda ba in ka ga ana cutar da ɗan uwan naka a gaban ka kasa yin magana su rogon shi ya ƙare tsoro an zo ƙarshe ta halin da yanzu al'ummar musulmi take ciki kenan yau Isra'ila da Amerika da ƙasashe da suke marawa Isra'ila baya abin da ake wa ‘yan uwa musulmi a ƙasar Falasɗina na Allah ne kawai ya tsini. Har ma ake faɗa tarihin duniya bai taɓa yin zamani na zalunci da ake kashe mutum ba ƙera ba dalili ko ba wanda ya isa ya ce a'a kamar wannan zamanin da ake cikinsa. Daidai da magani, paracetamol, ba a isa ba a shigar da shi a ba wa ‘yan Falasina sai in Isra'ila ta yi indosin ta yarda. Daidai da fiye wata ruwa ba isa a shigar ba, kuma ta ina ne ana shigar ta Jordan da Misra da Egypt bari ta Egypt da Jordan da Egypt da kuma wasu bangare na Syria da su Iraq duk kasashen Larabawa ne su ne wanda suke zaman makwabtaka da zaman wasu ainihin Palestina amma kuma ba wanda ta isa ta taimaka saboda menene saboda mun so duniya shugabanni sun so duniya kuma an ji tsoron mutuwa waɗannan guda biyar na sallallahu alaihi in sun same ku to dama kun halaka son duniya da ƙin mutuwa idan mutum ya so duniya to dama zai ƙi mutuwa to ya ƙi mutuwa to dama ya yadda zai ɗauki duk ƙasƙanci da wulaƙanci saboda yana tsoro in bai ɗauki wannan ƙasƙanci da wulaƙanci ba zai mutu ko kuma ba zai samu duniyan da ya sata a gaba ba to bari ya ɗauki ƙasƙanci da wulaƙanci ko ma menene ya faru ana fahimtar abin da nake nufi to wannan aya ta ga dai sayyidina Hamza abin da ya sa ta imani kenan musulunci bai yarda ba ba wai kake masa ɗan uwa za a yi har ya mutu ba kawai mari ne bugu aka yi masa yace wallahi ba za a buge shi ba ana gabana wannan kuma yasa har ya musulunta ana fahimtar abin da nake nufi <coughs> afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma yace innama yatadhakkaru ulul albab wanda dai zai sa lura ya sa hankali yayi tunani akan abin da aka faɗa din ya ɗauka ya yi aiki da shi shine ma'abota ƙwaƙwalwa masu hankali masu ƙwaƙwalwan da tana aiki ƙwaƙwalwan da imani hasken imani ya shige ta to wannan ƙwaƙwalwan ita za ta fahimci abin da ake karanta abin da ake bayyana Allah ubangiji ta ya babu wannan kokolwan yace allazina yufuna bi ahdillahi wala yanquduna al-mithaq sai sha ta ya fara siffanta ya ba da siffofin masu ƙwaƙwalwa wanda suke ɗauke da ƙwaƙwalwa ta haske ƙwaƙwalwa na basira ƙwaƙwalwa na imani ga irin siffofinsu zai ba da siffofinsu daga baya kuma zai ba da sakamakonsu siffar masu ƙwaƙwalwa masu hankali na farko in ji ubangiji ta'ala ce allazina yuquna bi ahdillah su ne waɗanda suke cika alkawarin Allah wala 'yan al lisa ba sa warware duk wani alkawarin da suka ɗauka ai wannan ma'ana ɗaya ne ai aka ce yi yufuna biya halilla waɗanda suke cika alkawari magana ya ƙare ai mai cika alkawari ya warware shi amma saboda ƙarfafa bayani a kan siffarsu na cewa su masu riko da alkawari ne sosai sai ce bayan masu cika alkawari kuma ce ba wanda za su warware shi ba an gane da kyau jumlar wala yanquduna al ƙarin haske ne da bayani akan jumlar farko amma duk ma'ana guda ɗaya an fahimta da kyau saboda haka mumini na ƙwarai mai ƙwaƙwalwa mai basira yana siffanta da siffan cika alkawari cika alkawari duk lokacin da musulmi ya kai wani manzalin da bai damu da alkawarinsa ba to babu shakka ya siffanta da siffar munafukai to daga nan yau da gobe wannan siffa za ta haɓaka za ta girma sai ya kai wani matsayi babba saboda haka cika alkawari siffa ne na musulmi mai hankali shi kuma alkawari kashi-kashi ne akwai alkawari na tsakaninka da Allah ka yi wa Allah alkawari lokacin da ka yi imani da la'ilaha ilaha illallah <coughs> Muhammadun Rasulullah kai wa Allah alkawari akan tauhidi shi zaka kadaita shi a cikin ibada zaka nisanta shi da duk wani abu na shirka shi zaka bautata masa shi zaka bi dukkanin umarninsa shi zaka kaurace wa duk abun da ya hana ka daga gare sa kai wa Allah wannan alkawari kuma Allah ta'ala ya amince da alkawarinka kuma dole ka cika shi shi ma ya ɗauyi ma alkawarin da zai cika maka shi wannan shine kashin farko na alkawari shine alkawarin da yake tsakaninka da Allah alkawarin da yake tsakaninka da manzon Allah ka yi imani da shi ka yarda cewa shine kaɗai cikin annabawa manzanni wanda za ka bi addininsa za ka bi shiryansa za ka bi umarninsa ka ƙaure cewa duk abin da ya hana maka shi shi ma wannan alkawarin abin tambaya ne ka yi cika ko baka cika ba wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alkawari na uku alkawarin da yake tsakaninka da malamanka da wanda suke nuna maka hanya lokacin da ka tsaya a gaban malaminka a gaban shehinka ka amince ka yarda da shi ka ɗauki hannunka ka sa a hannunsa cewa zan ma biyayya zan ma ba'a zan nemi daga gare ka ka koya mun daga cikin abin da Allah ta'ala ya koya ma koya mun addu'a koya mun azkar ka amince da wannan ka ɗauki wannan alkawari cika wannan alkawari ya zama wajibi a gare ka kafin ka sa kanka ciki ba dole bane amma lokacin da ka sa kanka ciki ya zama alkawari kuma ladan sa irin ladan wanda yayi abun farilla ko ai ga su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da dama bayan suka karbi musulunci suka wannan akwai wasu wanda daidai da suka karbi wasu alƙawurruka daban-daban ba wanda wa'ancan suka dauka ba akwai wanda ya sa hannunsa a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama alƙawari na cewa ya annabin Allah zan yi ma alkawari ni a rayuwata nan gaba ba zan buɗe baki ba in tambayi mutum ka yi min taimako an gane abin da nake nufi annabi sallallahu alaihi ce, za ka yadda za ka ɗauki wannan ce na ɗauki alƙawari annabi ya ba sa wannan alƙawari sahabin nan ya ci gaba da rayuwarsa nan gaba ko yana kan dabbansa kan taguwarsa bulalan sannan ko itacen da yake hora da ita nan in ta faɗi ba zai ce wa ɗansa ko wani ka miƙe min zai sauka ce ya ɗauki abinsa. in aka ce za a taimaka masa ki a ah, na roƙi na yi wa annabi sallallahu alaihi alƙawari na mubaya'a cewa ba zan tambayi kowa komai na taimako ba komai zan yi wa kaina ina ji kun fahimta da kyau to kaga wannan a gare sa ya zama menene cika wannan alƙawari wajibi ne da bai ɗauka ba kamar kowa ne yana iya tambaya ana gane abin da ke nake nufi yana iya roƙo yana iya wannan amma shi da ya jaddada wannan bai'a cika wannan alƙawari a wurin sa zama wajibi to akwai nau'uka na mubaya'a na ɗaukan alkawaruka da da sabon annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ɗauka wa annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi kuma ya amince musu da wannan alƙawarin su amma bai tilasta shi wa kowa da kowa ba sai ga wanda suka ɗauka an fahimta da kyau to ya zama daga wannan ya zama to sunna ce ɗalibi mai neman ilimi muridi wanda yake gaban malaminsa yake gaban shehinsa yana iya karɓan dai da azkarai da wasu abubuwa na ibada daga wajen malaminsa kuma ya mai da wannan aiki a gare sa ya zamanto aiki ne na wajibi an fahimta da kyau kuma cika wannan alkawari wajibi ne a gare sa karkace min malamin sa annabi ne ai wayake daga wajen annabi suke karɓa to ai annabi ne yake malamai magadan annabawa ai duk abin da ya halatta a karba a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam na addini ba wanda ya hana karba gaban malami saboda su ne wanda suke zama suke maye gurbin annabi sallallahu alaihi wa sallama al-ulama warasatul anbiya kuma dukkanin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala malamai ne masu ilimi ne saboda Allah baya rike da jahili ya zama waliyansa ana gane abin da nake nufi to abin nufi shine in ka dauki alƙawari na azkar na wuridai a gaban malaminka a gaban shehinka to cika wannan alkawari ya zama wajibi a gare ka kai musulmi kuma lokacin da ka yi sa a wajen Allah ta'ala sakamakon ka ladan ka ladan wanda yayi abun farilla alkawari na hudu shine alkawarin da ka dauka tsakaninka da iyayenka cewa za ka yi musu biyayya tsawo da kafa yadda Allah ta'ala ya umurce ka haka za ka yi musu an hana ka ko da kalma uku kai saka gaya musu ba balle mutso balle zagi balle wannan to kaga wannan alƙawari tsakaninka ne da iyaye tsakaninka ne da Allah dole ka cika shi in baka cika ba abun tambaya a gaban Allah ta'ala sai alƙawari na biyar shine alƙawarin da yake tsakaninka da ƴan uwanka musulmi kowane bangare duk wani alƙawarin da ka ɗauka shi to ya zama bashi a gare ka idza qulta fi shay'in na'am fa atimmahu فإن نعم دين على الحر واجب وإلا فقل لا تسترح وتريح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب in har ka bude baki cikin wata matsala wani abu kace ai zai to ka cika shi gudun kada mutane ba saboda ita kalmar na'am bashi ne ga mutumin da yake ɗababawa ba an gane da kyau fa inna na'am dainun 'ala al-hurri wajibu in ba ka iya cika shi ba to ba a matsa ka ba ka ce ba zan iya ba cikin kalma mai daɗi gudun kada a ce kai makaryaci sabili da ka ƴan uwa yau mun zo zamanin da kawai mun maida alƙawari wani abun wasa ne a faɗa a warware shi kamar wani abu ne normal ba za ma mu ji a ranmu cewa mun saba wa Allah ba ba za ma mu ji a ranmu cewa mun yi abun da ba daidai ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi alƙawari da wani mutum a makka cewa za su haɗu a ƙarƙashin bishiya rana kaza za su zo su haɗu a nan lokaci yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya je yana jiransa a ƙarƙashin bishiya mutumin ya abinsa yayi sa, ya manta ko ya ci gaba da wannan annabi kwana uku yana jiransa sai bayan kwana uku mutumin da ya zo wucewa ce a ah, Muhammad wannan fa me yake faruwa rance mun yi alƙawari wallahi ban samu na zo ba annabi yake masa tun wancan rana ina jiran ka anan yake ni ko wallahi na manta da shi yake to ai bai dame ka bane inda ya dame ka da ba za ka manta da shi ba musulmi baya wasa da wato ainihin filin na ƴan uwansa musulmai shu'u lokacin da za ka yi wa ɗan uwanka musulmi ƴan uwanka musulmi wani alkawari baka san irin wani shu'u wani filin da za su ji a ransu ba to lokacin da kuma ka yi filin kuma wani irin shu'uri zai shiga a jikin su to Allah kuma baya son wannan baya son musulmi ya zama to irin mai wasa da hankalin mutane to shi yasa wannan tana daga cikin siffofin mu'minai na ƙwarai masu kwakwalwa <laughs> alladhina yuquna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mithaq والذين يصلون ما أمر الله bihi أن يوصل waɗanda suke wato ainihin sada zumuncin abin da Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya ba da umarni cewa a sada shi, ubangiji subhanahu wataala ya bada umarni cewa a sada wannan zamanci to waɗanda suke sada zamancin da Allah ta'ala ya bada umarnin wato kada a yanke a sada wannan zamancin, to waɗanda suke sada zamancin suke ziyarar suke iya kokarin su wutan sa farin ciki ga wato ainihin makusantansu ga zamancinsu, to sun kasance mu'minai ne masu ƙarfi mu'minai ne masu ƙwaƙwalwa yasiluna ma amara Allah bihi a ayan take koya mana take jawo hankalinmu akan cewa musulmi ya zamanto musulmi ne wanda ya san ƴan uwansa ya san zamancinsa ya san jama'ansa ya san al'ummarsa <coughs> daidai gurgudo kowa da irin matsayinsa da irin darajansa da ake bukatar ya sada zamanci da ita kuma ita sada zamanci. ba wai ana nufi da ita duk lokacin aka ambace ta sai ziyara ba ziyara bane kurum sada zamanci kowa da irin label nasa kamar yadda ya faɗa na faɗa wanda label nashi yana da ƙarfi yana da arziki yana da wadata to sada zamancinsa shine taimako ya dinga tallafawa ya dinga bada abin da zai iya bayarwa na taimako abin da zai iya na abinci na sutura na karantarwa da kuma magani na wanda ba su da lafiya wannan haƙƙinsa ne wajibi ne a kansa tun da ya zamanto a cikin family a cikin 'yan uwansa a cikin jama'arsa shi yake da wannan ƙarfi wannan ba ce masa ba wai sai ya dinga zuwa ziyara a'a Allah ya sa ya zo ko a ƙarshen duniya ko a Abuja ko a Lagos amma kullum ana ganin ana kullun taimakonsa yana zo ba ke zo ba wannan ziyarar nasa ita ce ake bukatanta ita take da amfani an fahimta da kyau in zai samu ya zo ya haɗa da na kafa sai yayi kyau amma in ba zai samu ba kar ya tun tunda ba zai samu zuwa ba ya yanke wannan a wannan ya fi amfani a kan zuwansa to mai amfanin zai zo bai ba da komai ba shi kuma yana da ƙarfi ana gane da kyau wasu suna da irin wannan rowa yana da ƙarfin da zai iya taimaka ya bada wani abu sai ya kama aljihunsa zai dinga zuwa ziyara assalamu alaikum assalamu ya saka gidajen wanda ba su da shi ya sake fita bai bada komai ba wanda baka zo ba ka aika wani abun alkhairi wallahi ya fi albarka ya fi lada ina ji kun fahimci abin da nake nufi to haka wanda yake da ƙarfi irin nau'in sada zumuncin da ya kamata yayi kenan wanda yake da ilimi shi ma irin nau'in sada zumunci da ya kamata yayi kenan ya ilmantar ya karantar ya faɗakar ya zamanto kullum yana tsaye a wannan gyaɗin, a cikin famulinsa a cikin ɗan uwansa a cikin maƙwabtansa, baya yadda ya ga cewa jahilci ya mamaya in yana da hanyoyinsa na taimakawa mutane su samu aiki su samu sana'a su samu abun yi a cikin jama'ansa ba a ce ba ya zo ya yi nasiha ba a ce ba ya zo ya yi surutu ba a ya riƙe nasiha da surutunsa ya nemi wa mutane sana'a ina ji kun fahimci abin da nake nufi kowa da irin level nasa da irin mustawa nasa da Allah ubangi subhanahu wataala ya basa ya sada zumunci ya sada ƴan uwansa shi kuma zumunci kashi guda biyu akwai zumunci na jini akwai zumunci na addini zumunci na jini shine ƴan uwanka wanda bangaren baba bangaren mama wani abu ya haɗa ka wa'annan ko suna nesa suna da haƙƙin ka tallafa ka taimaka musu ka sada musu zumunci zumunci na addini shine wanda addini ya haɗa ku da shi bugu da ƙari gashi gari ɗaya ta haɗa local government ya haɗa ko kuma wadda ya haɗa ko anguwa ya haɗa ka san yadda za ka iya kai ka fada shi ka taimaka masa a matsayinka na musulmi kuna wuri ɗaya kuna wuri guda ya zama to lalle lalle ka yi abin da ya kamata ka yi musamman kaga irin halin da yanzu ƴan uwanmu musulmi suka shige da jiya dinnan mutane wajen garkin block ga yadda gobara ta yi kaca-kaca da su su sada zumunci a nan ga 'yan uwa musulmi musamman 'yan garin nan na borno kowa da ya zamanto makwabci ne ga nan. kuma zumunci ya kama daidai gwargwado tun daga mustawa na hukuma mustawa na attajirai mustawa na 'yan siyasa mustawa na 'yan ma'aikatan gwamnati mustawa na irin ɗan ƙarami mai irin ɗan abun da dai mata yassara kowa da irin nasa nau'i na contribution na taimako da ya kamata idan ya share wa ƴan uwansa musulmi hawaye ba wai kawai ka kafara kafara da baki ka kai shiru ba kai komai ba a kai kafara da baki daga zuciya kuma kai taimako ka ga cewa yan uwanka musulmi lokacin bude baki ba su rasa sa wani abu a bakin su ba koda da ruwa koda da kunu koda da ɗan abinci koda da ɗan abin sutura ko da da menene ya zamanto wajibi ne a gare mu idan muka ji wata musiba ta sami ƴan uwanmu musulmi mu hanzarta mu gaggauta mu taimaka ƴan uwa kada zuciyar mu ya mutu mun zo zamanin da an yi yawa an kashe mutane zuciya idan aka ji wata gobara an ji wata masifa ko wani abu ya musulmi ana jiran hukuma ta zo ana jiran NGO su zo ana jiran ƙasashen waje su zo kamar wato ita hukuma ko NGO in kasashen waje sune wanda aka yi musu aljanna za su shiga aljanna mu ba a kira mu dan aljanna ba ai ba zai yiwu ba kowa ma da irin nasa taimako kowa ma da wataƙila <coughs> ɗan naka kaɗan ɗin nan da za ka je ka ba wa ɗan uwanka wallahi daɗin da zai ji a ransa zai fi wani ko NGO ko wani hukuma ta kawo masa ka kawo masa ɗan shakaɗin kaɗa na shinkafa ko na masara ko na gero ka ba ta wallahi yadda zai ji a ransa a lokacin yana cikin zafi daga baya ko an kawo masa buhun shinkafa ko buhun masara naka din nan zai ba zai manta da shi ba saboda ka ƴan uwa mu zamanto masu tausayi mu zamanto masu rahama mu zamanto masu jinkai mu zamanto masu sada zumunci والذين يصلون ما امر bihi به ان يوصل ita zumunci ya tabbata cikin hadisi da Allah ta'ala ya halicce ta Allah ta'ala yana da sunansa ar-rahma ar-rahman daga cikin wannan ar-rahma tausayi sai ya yanke sai ya cire zumunci gane wa da kyau da za a saukar da zumunci tace ya Allah ni ba zan sauka kasa ba saboda kai ar-rahmanu ne mai tausayi tausayi ka yama mai komai ka cire ni daga naka tausayi ka je ka tura ni wa mutane mutane ba za su gane girma na ba ya Allah Allah ce karki damu ki je ki sauka duniya duk wanda ya yi aiki da ke ya sada nasa ne nema sai na sada masa rahmata duk wanda yana ganin ki ya yanke ki nema sai na yanke masa rahma wallahi ɗan uwa musulmi ba za ka sani ba irin tarin alkhairi da albarka da Allah ta'ala zai yi maka sakamako wani dan kankanin abun da za ka yi dan ka da zamancinka ka ba wani mara ƙarfi wani abun alkhairi ya ji daɗi a ransa yi ma wata addu'a wallahi rayuwarka gaba shi ɗaya Allah ta'ala zai amfane ka da wannan addu'ansa Ba ka sani ba sau da dama alkhairin wanda za ka yi musu alkhairai su suke taimaka maka su suke sa maka albarka su suke baka lafiya su suke ƙara maka daraja saboda ka a taimaka daidai gwargwado ga wanda Allah ta'ala ya sa bashi da ƙarfi kuma a dinga ziyarar zumunci a waiwaye su wanda yana nesa a kawo shi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa sulman qata'aka wa afu amman zalamaka wa aqi man haramaka tadkhul jannata rabbik ka sada wanda ya yanke ma karkashe wai ni fa kullu ina zuwa musu wasa zuwa min ba ruwanka su zo kar su zo wannan nasu ne kai dai kai zaka samu aljanna ubangijinka karkace ni ina bayarwa ba sa bani ni ne wallahi kullun ina bayar fa bai taba bani ba ina ruwanka dama ai mai daraja shine wanda yake bayarwa al-yadul ulya khairun min al sufla hannu mai bayarwa ita ta fi daraja sama da hannun da za ta karba ka gode Allah Allah ta'ala da yasa kai za ka bayar wa ati man harama ki wa'fu amman zalamak ka wa wanda ya saba maka cikin an uwanka kace wallahi zan rama kullum yana min a'a ba ruwanka yayi shine zai ji kunya kai dai ka yafe baka san abin da Allah ta'ala zai tara da maka ba barakallahu fikum lokaci ya tafi mana zamu tsaya anan abinda muka faɗa zaman to da Allah ta'ala ba mu ladansa wanda wanda akwai kuskure kuma Allah ya shafe mana shi wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai na alwali sai mana addu'a ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر أمورنا مع الراحة لأبداننا فرج همنا وهم إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان يا كريم يا رحيم وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ربك رب العزة